masu kallon da sauraron mu a nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen rediyon vision fm da ke abuja da kaduna da kano da gombe da katsina da sokoto da birnin kebbi da zamfara assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na canji daga gidan kowa shirin da haɗaɗɗe ƙungiyar da ke ceto al'umma ta najeriya ke ɗaukar nauyin kawo masu kallon mu da sauraron mu shirin canji daga gidan kowa shirin canji daga gidan kowa shirin ne da muka yi tsokaci akan bambance-bambance ko sauye-sauye ko ci gaba da ake samu tsakanin gwamnatocin da suka gabata a najeriya musamman gwamnatin shugaba muhammadu buhari da ta bola ahmed tinubu muhimman batutuwa ko kalubalen da gwamnatoci na baya ke fuskanta da kuma irin bukatun da 'yan ƙasa ke nunawa gurin zaben gwamnati shine manufofi na yaƙi da cin hanci da rashawa samar da tsaro a najeriya da kuma sha'ani na tattalin arziki wato dai magana ce ta yaƙi da talauci shin akan samu bambance-bambance tsakanin wannan gwamnatocin da ke kawo ci gaba ko kuwa matsaloli ƙara taɓarɓarewa suke yi waɗannan su ne abin da za mu yi tsokaci a kai tare da baƙonmu na yau wato malam murtala aliyu wanda tsohon ministan wutar lantarki ne a zamanin gwamnatin olusegun obasanjo kuma a yanzu babban sakatare ne na kungiyar haɗin kai ko kungiyar dattawa ta arewacin najeriya wato acf murtala aliyu barka da zuwa shirin canji daga gidan kowa barka zan so mu yi magana akan matsalar tsaro da ta dabaibaye najeriya da matsalar yaƙi da cin hanci da rasha wadda ita ma tana gaba-gaba akan abun da matun farko ya sanya 'yan najeriya suka canza gwamnatin wato goodluck ibelo jonathan suka ba muhammadu buhari ba ma canjin shugaban kawai aka ba a'a jam'iyyar ma aka cokan aka canza ta daga pdp aka koma eh, apc amma da farko tun da ka taɓa minista a lokacin olusegun obasanjo shin za mu so mu ji yaya mu'amala take tsakaninku uh, ku ministoci da shugaban kasa a lokacin olusegun obasanjo in aka kwatanta da mu'amala da ke tsakanin mace kamar shugaban muhammadu buhari da bola ami tinubu to gaskiya akwai bambanci matuka domin lokacin da muke ministoci lokacin obasanjo wato ba mu da shamaki mu da shi muna zama an aka yi a taro na sati-sati da muke yi za mu fita gaba mu da mu da shi za mu ci abincin rana tare za a yi wasa da dariya a tsokar juna a cikin wannan ɗanyen ma ana iya faɗa ma masa muhimmin abu kuma an gama kana aibinsa ofishinsa ku tafi kuka shi sannan bayan nan a kodayaushe a ko'ina kake a ƙasa ko a duniya ma in kana ministansa kana iya buga masa waya kuma za a haɗa ka da shi ku yi magana wanda ka faɗi kukan da ke da abin da ke damun ka ko kuma shawarar da zaka bashi da sauransu ko abin da ka ji an ce ko kaza kaza kaza a lokacin soka kamar da ya kamata ya dace kowane minista waziri ne na shugaban ƙasa kowane minista ba shawara ne kana iya tada shi a kowane lokaci babu shamaki akwai lokacin da mebi na kan je kaman ƙasar gombe a lokacin da aka ɗan fara siyasa lokacin ma wannan wayoyin nan na hannu ba su waya ba tukuna ana amfani da wata ake cewa suraya to wasu ana cikin lungu wani kawai zan kira shi kana ina in ce na waje kaza kaji kaji kaji kaji mai magana da shi amma yanzu na ji daga baya ni su ci ba sa iya ganin shugabannin ƙasa wasu an bi ta hannun wani ko kuma a faɗi kukan su ga wani shi kuma ya kai ga saƙo in sun yi sa'a su samu ansa mu su sa'a ba su ji shiru wannan babban jibi ne wanda gaskiya zai illa a gwamnatance da kuma a jamar ƙasar najeriya to amma a ganinka me yasa aka canza wannan tsarin me yasa ya zama wata lalura wani babban aiki wani babban kalubale a ce kana ministan shugaban ƙasa a gwamnatin kuɗaya kuma ba jam'iyyar kuɗaya ba shi dai ya ɗaka bisa ga aminci da yarda amma sai a wayi gari a ce ba za ka ga shugaban nan ba ko ba za ka mu'amala da shi ba sai ka kama kafa gurin wani wani nan sai in ya ga dama ne zai sa ka ganshi ko zai da ka ganshi ko ya ƙi yarda ma ka shi mun san lokacin da masu biyu tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari yana fitowa ƙarara ya gaya wa ministocinsa da kowane mukamin gwamnati cewa duk mai son ganinsa duk mai son wani abu gurin shi ya je wurin babban jami'in wato ma'aikatar um, hukuma babban jami'in da gwamnati mm. a lokacin abba kyari na da rai mm. ne wuka shine nama akan wannan bangaren kana ganin wani ci ga wannan ya haifar ko kuwa ya mai da hannu agogo baya ne an kawo wata wani cikas a wurin gudanar mulki a cikin ƙasa ta na ɗaya shi eh, wato babban jami'in ma'aikatan gidan shugaban ai ba shi aka zaɓa ba ba shi aka rantsar ba ya dauki alƙawarin zai yara zai dauki hakkin yan Najeriya da sauransu saka wannan magana wato inda aka samu ta ma kenan domin shi dai ba a yi da wata matsaya illa dogara shugaban ƙasar ne to rashin sanin kai ne ko rashin yarda da kai yasa wasu suke abin da turanci ake cewa confidence yasa ba sa iya you fuskantar jama'a da suka ɗauka aiki da su kansu su yi magana da su lokacin obasanjo ko bacci ken ka je ka buga waya za a ce ka kira karfe kaza ya tashi in kuma ganta ka muhimmanci mai muhimmanci ne ka ce a tashe shi kuma ya tashi ya dauka to amma a ce abin sai ya bi hannu hannu ka mai kai gare shi wani lokaci lahani ne a riga an yi so wannan ina ga ah, sabanin hankali kuma ba wai tsari ne wanda zai taimaki kasa ba kuma in abu ne wanda za a canja shi gaskiya kamata a canja shi amma shi wanda ya dauki alƙawari ya rantse cewa zai rike amanar kasa da sauransu ya zama cewa ba a iya kai gare shi waziran da ya nada su kansu ba su iya kai gare shi balle wani to akwai matsala kuma sai in kai la'akari da abubuwa da dama su faru a cikin najeriya sai a ga cewa wannan shingen da ake samu tsakanin shugaban kasa da ministoci ba ma ministoci ba har da waɗansu manya ko masu faɗa a ji a cikin ƙasa ko ƙungiyoyi masu rawar da za su iya taka a cikin ƙasa mm. ba su iya ganin shugaban ƙasar ba su iya kai gare shi sai an yi dodofa wurin wannan chief of staff din wato shugaban ah, ma'aikata na fadar mm. kuma shugaban ma'aikata na fadar gwamnati kamar da kace yadda aka nada kuku ya rika yi ma shugaban kasa hidima a ya shi abinci ya kai ruwa shi ma wannan shugaban haka a cikin kundin tsarin mulki ba a san shi ba mm. babu shi ba amma tunanin ana ta bukatar mm. wani aiki na shi ba amma kuma a zahiri in an wayi gari an ga cewa waɗannan shugabannin ma'aikatan fadar gwamnati hmm. sun ma fi shugaban ƙasar ƙarfi da iko ko? Wai gaske magana kenan. Kuma shi minista kafin a rantsar da shi sai an kai shi majalisar dattijai sun tantance shi an yi binciken da ya kamata duka yi domin yana wakiltar jiha ne yana wakiltar ƙasa ne ko mutum ne wanda zai tsaya ma shugaban ƙasa in ya kama ga kowane ah, tsari na gudanar da mulki. Amma shi wannan wato mutum ne kamar kamar da kawai kamar kukunka kamar direban kamar sauransu ne wanda wato shi kansa ne ya ɗauka ba wani ba saboda gaskiyar magana shine da irin irin su da irin wani ya ce maka ko babban sakatare na shugaban kasa da suwaye da suke karban wani wani wata kujera su zauna su nuna sun fi kowa wannan shi kuma ke kawo ma magana cin hanci da rashawa mm. domin wanda ke so ya ga shugaban kasa ya kasa sai ya zo ya tama shi shugaban ma'aikatan kirki ko kuma yaransa kirki don ya samu ya samu sakon sai kai ba ma ya ganshi ba sakon sai kai gare shi to wannan abun gaskiya matsaloli manya manya wanda ya kamata a ce a tsarance kuma ya kamata yan majalisun mu su jawo hankalin shugabanni ga wannan tsarin ba tsari ne wanda zai haifi da mai ido ba tunda kamar da mu gani yanzu yanzu kana gani waɗannan yan majalisun da ke akwai a cikin Najeriya akwai wanda zai iya tinkara shugaban kasa ko ya hurta wani buri ko ya faɗi wannan magana da kake faɗi cewa ba a ganin shugaban kasa sai an kama kafa sai ka bi ta hannu hannu in ba shi shugaban ne ke neman ka ba kuma ni da yake na yi aiki a fadar gwamnati a lokuta daban-daban ina da bayanan da ke nuna cewa kuma tabbatattu cewa akwai wasu masu so su kawo ci gaba a cikin najeriya amma saboda ba su kai da shugaban kasa ba an haɗa su da wayansu 'yan barandan shi da su sai an ba su na goro kafin su yi aikin da ya kamata su yi domin kasa da ci gaba hmm. sun ci gaba da yin tasiri da karfi a cikin gwamnati har ma suka girma ana kiransu 'yan kabal 'yan kabal hmm. ko kuma mukarban 'yan kabal 'yan hmm. kabal din nan kuma su suka ta sarrafa gwamnatoci a baya musamman gwamnatin shugaba muhammadu buhari mm. sun yi kaurin suna kusan an san su uwar gidansu ma ta fito ta ambace su mm. masu faɗa a ji yan ƙasa da yawa sun fito sun ambace su cewa waɗannan mutanen in wani abu aka yi wa najeriya na cutarwa su ne domin su suka ɗaure shugaban ƙasa da jijiyar jikinsa suka kange shi suka hana kowa ya ganshi kuma shi ma da yake kamar da kace kila baya da kazar yin abun da ya dace Ba ya son ya huda da mutane ya dogara akan su sai kasar ta bi ta ruguje ta lalace kuma abun tashi hankali shine bola ahmed tinubu da ya zo ya gaje shi an ɗauka shi ɗan ina da demokradiya ne bisa ga tarihin shi da yan gwagwarmar da ya zai buɗe gwamnatin ya ga kowa a ga kowa a gan shi hmm. duk sanda ake bukata domin ƙasar ta demokradiya ce ba ta soja ba hmm. wannan wani irin illa kake gani ya haifar wurin ci gaban najeriya da irin kuma matsalolin da suka durkusar da kasar ta fannin ci hanci rashawa da matsaloli na tsaro to ai um, na ɗaya i think uh, matsalar da muka samu ta farko shine a lokacin da shi ware hau akwai ikirarin bai da lafiya yawanci so aka akan kange shi da sauransu uh, bai ganin mutane so aka rage masa ganin mutane to shi wannan ba san shi ma ko bai da lafiyan bane ko haka amma dai ko menene ne dai ya kamata a ce mutanen da aka ɗauka aiki aka rantsar da su aka ba su umarnin su yi makasa hidima bai kamata a ce akwai wannan kanyin ba kuma maganar cin hanci da rashawa ai sai aka magance shi saboda a nan ƙarƙashin kujerarka a nan gindinka ana cin hancin da rashawa to ta yana za a magance shi to saboda wato abu ne matsala ce babba wadda lalle kuma ga magana 'yan majalisa 'yan majalisa ya kamata su su yi su kyamun lele domin a wannan fentin da aka shafa musu ko suka shafa kansu hmm. eh, ya kamata su kwari suka shi don gaske magana shine mutanen ƙasa ba su da ba su kimanta su hmm. suna kaman duk abin da aka ce su yi za su yi kaman an saye su ko kuma ba su da baki hmm. ko kuma an san na ƙasan su suna nan cikin matsayin da ba wanda yake da wani ba wanda yake tsammanin zai dogara kansu ya kamata su canja wannan a su fito yadda shugaban kasa ka zaɓe su ma ka zaɓe su su faɗo su faɗi yadda ƙasar da za ta tashi in ƙasar nan ta ci gaba da lalacewa ba wai har su ba inda za su je su kuma hasali ma ana ganin ai ikon su ma hmm. ya fi na shugaban a tattare a hade su suna iya kore shugaban kasa su tsige shi eh. amma shi ko ɗaya daga ko ɗaya da wakilai eh, bai kura wani jiha bai iya cirewa bai kura a daidaikun su ne suna tsoro amma suka haɗe gaba ɗaya to gaskiya akwai abin nan kuma yanzu wani matsala ma za ka samu a cewa shugaban kasa yana cikin masu turawa ko kuma sa hannu a zaɓi shugabanci na majalisa wannan duka na kasu ne gaskiya ya kamata wato kiran ga su 'yan majalisa ne su yi su kyamun leli su tabbatar cewa sun dawo da martabarsu ya zama cewa 'yan najeriya za su iya dogara da su yanzu mu duba matsalar tsaro da ta kici ta kicin yawa eh, mun san cewa a lokacin da ana zaben nan mutanen ƙasa da dama sun ƙi zaɓa jonathan ne suka zaɓi ba muhammadu buhari don suna da yaƙinin cewa a matsayin shi na tsohon soja ko tsohon shugaban mulkin soja a ƙasa yana da ƙwarewa da shahara da zai tinkara wannan matsalar hasali ma shi ma na faɗa cikin wata shida za a gama da matsala ta tsaro ta boko haram amma sai gashi ya shekara takwas cur matsalar boko haram tana nan ta dai rabu a waɗansu lokuta a waɗansu wurare amma kuma sai ta zo ta rikida ta bunƙasa ta zama ta masifa a arewa maso yamma da arewa maso da arewa ta tsakiya a mm, najeriya ma mm. cewa ta'addanci ya yi barna yake ci gaba da barna har yanzu fiye da watakila abin da boko haram ta yi a wancan yankin na arewa maso gabacin najeriya me yasa ka ga an samu wannan ci baya wannan kasawar tun daga salon mulki shi shi buhari ne shi mutum ne mai jinginar da damarsa ga na kusa da shi ya ba su damar su je su yi abubuwan da suke yi kuma kamar da ba a ganin nasa duk abin da suka aikata shikenan kuma shi wato ga tsarinsa ba mutum ne mai tsawatarwa ba amma kai da ka shiga rigima kuma kana wannan ba ruwansa ake to amma ah, wannan shi ya kawo matsala kuma wato shi tsari na ah, harkar nan rashin tsaro wato abu ne wanda yake da wato rassa da yawa don ka kama gefe ɗaya ka rike baka kama sauran ba gaskiya akwai matsala to an iya zanna a dubi abun ta fuskar da za a dubi ta gaba daya inda za a yi maganar labi a yi inda za a yi maganar karfi a nuna karfi inda za a yi magana haɗa gwiwa da wasu a haɗa gwiwa da wasu to nan matsala take sannan a ƙarƙashin buhari kaga an samu matsalar da su kansu jami'an tsaron sun ki haɗa kansu wannan bai taimaka mu wannan wannan zai samu labari ba zai faɗa wannan ba wannan zai to kaga duk wannan matsaloli ne wanda aka samu kuma shi ga wanda faɗa ba wato ga tsarinsa ba mai tsawatarwa ba ne kuma abin takaici da bakin ciki babba shine mai ba shawara akan sha'anin tsaro a tsaro janar muhammadu magunu eh. shi kuma bai ma aikin shi ba bai ma taka rawar da ya kamata ya taka domin hafsoshin nan na cuma muhammadu buhari gurin abakiya da suke zuwa da sauran mukarabansa wurin gudanar da su na yau da kullum so kamar shi mai ba da shawara ya zama hoto bai ma san inda wayannan take ba har aka zo abubuwa ma kai ta lalacewa shugaba buhari bai da wani ra'ayi saɓanin abun da aka faɗa mishi <laughs> hausoshin suka ga musu ta hannu abba kyari ko to raunin shi nake faɗa na magana bai iya tsawatarwa bai iya kiran ku ya haɗa kan ku sauransu sai kyale ku ku je da kuka yi kun ya daidai alhamdulillah in bai daidai ba ku kuma ku ɗauki laifin eh, amma da ko sun ɗauki laifi eh. babu hukunci ba ladabtarwa da kawo yanzu aka yi ah to ai a lokacin sakan zai wuya ce an hukuntar Allah da ta ai bambancinsa da shi wannan shugaban yanzu ko ba komai a sauraro in aka yi ihu aka yi kuruwa zai sa kan hankalin sa wajen rikiyar sa shi ku can ko oho ba ruwansa haka dai aka bar mu kai ta fama to amma wani abun damuwa shine shugaban Buhari ya yi haɓasa wurin binciken hausoshin tsaron Goodluck Ebele Jonathan hmm. don an ga ko an ga yadda aka yi badakalar da aka tafka lokacin an fallasa ta an kwace waɗansu dukiyoyi mai ba janacin shawara kan shi a ne tsaro kan sama da suke. an ga badakalar da aka tafka ofishinsa kuma an ga kamun da aka yi masa da bincike-bincike da shari'o'in da ake a kansa hmm. to idan buhari zai wannan akan waɗansu hafsoshin tsaro hmm. ya aka yi bai wa nashi ba wanda shi ya ba su kuɗaɗe na fita hankali jami'in gwamnati ya ce ba a taɓa ba hafsoshin tsaro ko ɓangaren tsaro kuɗi a tarihin najeriya kamar da buhari ya ba hafsoshinsa ba hmm. ko zamanin yakin basasa ba a yi hidima da kuɗi kamar lokacin da buhari ya mulki najeriya da ya ba da dama ga hafsoshin tsaron shi duka wannan shi faɗa ne shi in ya jawo ka ya baka dama sai kawo da kai ka shi in ka tambaye tambaye ka me kake so sai baka in ka yi daidai to ka kyauta in baka yi daidai ba kai kuma wannan ruwanka to wannan shine ina ga cikin raunin a ah, nashi mulkin shi ya ja masa mutum ne wanda ya shigo da farin jini da haba na jama'a da sauransu ya zama lokacin da ya fita kuma gaskiya nauyin babu ko kuma ya ragu sosai to a gaskiyar magana ne, inda lokacin an mai da hankali da yawansu ya kamata ce an bincika an game ciki ciki ba wai mai shugabannin ba kawai har ƙanana da ke ƙasa kowanne aka bashi aka bashi runduna zai abin sai ga nan da nan ya canja an sai gidaje an yi wannan da sauransu so gaskiya ne an ba da kuɗi da yawa in suka tambaya yana bayarwa to amma kuma ba sa ido a kansu ba to sai daga ga wannan kuma sanin hakki na shugabanci ne in mutum ya san cewa hakki na kansa to sai bincika tabbatar na daidai ah, ina ga na san matsala a lokacin da shugaba Buhari ya hau shugabancin Najeriya har matsayi aka cimma bisa ga bayanai da suka fito daga bakinsa da kuma mai ba shawara kan shanin tsaro jami'an mangwano cewar ba za a rika kwangiloli da 'yan kwangilar da aka saba mm-hmm. baiwa kwangiloyi na kawo makamai ba za a yi tsari na gwamnati zuwa gwamnati domin kodin buhari ya shigo shina da bayanai tabbatattu da labaru da abubuwa da dama da ke nuna cewa ana cin hanci da rashawa mai tada hankali a bangaren tsaro na najeriya kudaden da ake badawa ba a sa su a turba ta yaƙi da ta'addanci shi ya sanya ma matsala ta ƙici ta ƙincin yawa hannun goodluck ebelo jonathan hmm. to da ya zo kuma ya san da haka ya bincika kuma aka tabbatar da haka to yanzu da shi ya kasa yi sau da waɗansu dalilai wasu na cewa ko don yana tsoron kada soja su mai jin mulki wasu na cewa a, na kusa da shi ne ke cin moriyar wannan badakalar da ake zargin hafsoshinsa da sojoji a zamaninsa sun tafka da dai sauransu amma a zahiri me yasa shi kan shi bola ahmed tinubu bai dubi wannan bangaren ba tun da ya sani cewa ana wannan cin hanci da cewa bangaren tsaro to in ka duba akwai dan bambanci na salo na na wannan gwamnatin da waccar duk da dai jam'iyya ɗaya ce ina ga yadda muke ji don duba na cikin gwamnatin cewa shi buhari ba so a kashe mutane a lallaɓe su a ga ko za a jawo hankalin su duk wannan da suke sai ga ana ta ƙoƙarin magana da za a jawo hankalin su samu su ne shi ne abin ya ce cinyewa ana ga yanzu an ce su tsarin su ne yanzu shine in aka jawo hankalin ba zuba a kashe kawai to in ka lura ana dan ana ɗan samun galaba sai dai kuma yanzu kuma su yan ta'adda sun ɓanna yanzu tunda sun tashi yanzu sai su tada gari gaba ɗaya ko su kashe mutane ko su ɗebi mutane su fi su zaje sauransu to amma ga dai tsari za ka ji sun ci an ta'adda kaza ko kuma an haɗa wasu da su da su sun yi faɗa sun kashe juna da sauransu an fi jin labarin haɓɓasawa yanzu akai daga da ka sani amma labari ne kawai a waɗansu lokuta domin in ka ji labari mai dan kwanta da hankali yau bayan kwana biyu uku hudu sai kuma ka ji an tabka kamar jiya yanzu aka ka ce ran asabar kenan ko na'am an wasu an kashe mutane 20 da wani abu da sauransu eh so nan yana nan ana ci gaba su shugabannin tsaro suna cewa wai saboda in aka matsa musu dama za su ga irin wannan sarika noke din amma dai gaskiyar magana shine ko an yara ko gwamnati ta mai da hankali kan maganar tsaron nan don rashin tsaron nan shi zai kawo rashin noma rashin noma zai kawo yunwa yunwa zai sa a watsa a bar ƙauyuka a shigo gari garin ba abinci a ta samu barna kala-kala yawwa kala-kala to amma um, a ganin ka me yasa shugaba tinubu a yanzu bai ba hafsoshinsa wa'adin gama wannan yakin ba tun da kudaden da aka basu ake basu ana cigaba da basu hmm. ah, bukatunsu ana cigaba da yi masu kuma ta'addanci na yana cigaba da bunƙasa eh kamar da kace ana kokari nan da can amma kokarin bai irin tasirin da 'yan kasa suke son su ga yayi ba in aka kwatanta da gwamnatin buhari allah misali yanzu an ce akwai drone drone irin wannan da aka tada ya je tudun biri mm. ya kashe talakawa masu eh, bukin mm. su sama da ɗari eh. amma kuma akwai daba-daba da 'yan ta'adda mm. suke a yankunan zamfara kaduna sokoto kebbi katsina mm. duk an san wannan daba-daba me yasa in dai da gaske yakin za a shi ba a jin drone drone din wato jiragen masu kansu suna kai hare-hare suna lugudin bama-bamai a wayannan dabbobin na 'yan ta'adda nan to ne ba wai a harkar tsaro amma gaskiyar magana shine eh, ko mu kan mu ya sha mana kai A a namu tunani shine da ya kamata a ce mutum na iya tashi daga misali daga gusau ya kai kauran na moda ba fargaba mutum ya tashi daga gusau ya bi talatin mahora ya je sokoto ba fargaba a taso daga nan zuwa hunto ba fargaba sannan ka tashi ka bi dajin nan na naje ka bi ta daga daga yawuri har ka zo kwanta gora ka bullo ba fargaba da sauransu to duk wannan an dauka kuma yanzu ai kamata an yi an sa an kai wa wannan matsaya to kuma um, gaskiya maganar tsaro za ta yi tasiri a wajen siyasa mai zuwa ya kamar shugabanni su mai da hankali kan maganar tsaron nan don rashin tsaron yana kawo abubuwa da yawa yana hana walwala ga tsadar rayuwa zai hana za a samu karancin abinci sannan kuma zai zai fusatar jama'a so ni babin abin zai illa shawara ne kai gwamnati cewa su mai da hankali fiye da yadda suke yanzu idan ka saurari bayanin da malam nuhu ribadu mai ba shi abu al'amitu Shara kan sha'anin tsaro ya yi a sokoto kusan makon biyu da suka wuce ya ce an samu sauƙi kwarai da gaske babu wani ɗan ta'adda a lokacin hmm. da ke rike da wani ɗan najeriya hmm. hare-hare babu kaza-kaza babu kamar wani cewa ayyukan da gwamnatin su ta yi ya yi tasiri kwarai da gaske an gama da magana ta'addanci to ba wai abin da ya damu mutane ba wai jawabin nasa gaskiya bane ko ba gaskiya bane a'a cewa idan mai ba shi wata shawara kan sha'anin tsaro shi na da wannan ra'ayin hmm. kuma irin wannan ra'ayin ne tabbas zai gawa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu cewa komi lahiya ashe maganar yaƙi ta'addancin nan ba a ma fara ba kenan ko to gaskiya ban san me yasa yayi wannan magana ba na san cikin aikinsa zai yana kokari ana dan haɓasawa da sauransu amma maganan babu kowa a hannun yan ta'adda to bayan kwana biyu ma bayan wannan sake ɗiban mutane so ana ɗiba har yanzu ko ji an ɗiba ka maganan ba kowa bai taso ba ah, kuma zai yi eh, yana suna so su faranta ma shugaban su rai ne cewa ya ji kaman abubuwan suna tafiya daidai amma gaskiya magana shine wannan magana da dai bai kyauta wa kansa ba bai kyauta wa ƙasa ba bai kyauta shugaban ƙasa ba da ya ce ana ƙoƙari ne abin na raguwa yadda ya kamata sun su wannan da yayi to yanzu idan irin wannan ra'ayi ne ko fahimta ke ga shugaban ƙasa kuma shugaban ƙasa tinubu ya shiga jerin shugabannin da aka kakkange kamar da ake kange buhari sai wani da wani sai an yi kamun kafa sai na kusa sai alhuma babba za ta sa ga mutane hmm. ashe ba zai samu bayanin zahiri hmm. cewa ta'addancin nufa yana nan ba wataƙila in aka sa a gwamnoni da yake su akalla ana ganin su ko don mukamis da gwamnoni zai iya jin saɓani abinda abinda malam nuwar ba ya gaya masa ko to eh, gaskiya ne to ai ko su ina ga sukan yi koro wajen ba da labaran abin da ke faru a jihohinsu don ka ce sun kasa ah, wannan ko ita ce ah, wata matsala ita ma da mu kamata yayi su zo a gaban a firgice da sauransu jifa jifa suna wannan taron aka ce amma kamata ya suma ba wai don suna so a ce ya su yi kokari ba kamata ya nuna cewa lalle lalle akwai matsaloli manya manya a kasashen su a jihohin su kuma suna cikin wannan tare kamar yanzu misali suka miƙe gari suka tafi amurka suka je suna bada bahasi yadda za a gyara taro kuma a nan ƙasar ana taron harkokin taro so abin ya ba mutane da yawa mamaki ya za a yi kuna nan da cewa suka sun tafi nips Ah, wannan makaranta ta na eh, ta Jos su ne suka rura kansu suka yi sati guda suna magana da sauransu amma ku je ka Amerika kuna ba su labarin abin da ke faruwa nan wanda shekarar shekaru ah, ba su taimaka ba ba su tallafa ba yadda ya kamata makamai ma da sayar mana sai sun ba da sharaɗi na biyu ana su kansu takardun suna nuna cewa wasu aka samu hannunsu a ciki ko kasar da aka saka mu dan kasar su ɗaya suka zo suka shiga kasar suka ɗauki dan kasar su suka zo kaga ya nuna za su iya yi mana bakai nan ba su yi ba Kwade ku ba su wannan labarai da nan aka zanna aka fuskanci wannan al'amura ina ga ya fi sauki kuma shi mai ba shugaban kasa shawara kan tsaro gaskiya kamata ya ƙara nazari kan wannan eh, in shi ne faɗa ah, wawa ne to mai ji ba mahaukaci ba ne ya kamata in za a faɗi abu balle ga su masu harkar tsaro bai kamata sun faɗi wani abun da ba haka yake ba eh, so na ga ya kamata a ce lalle lalle sun faɗa mutane gaskiyar magana domin mutane su ƙara kiyayewa su ƙara cewa kuma wannan sha'anin tsaro ba ku gwamnati kawai ba ne har mutane har kowa da kowa ciki to ya kamata a ce sun ja hankalin mutane mutane su amince da su ma tukunna su amince da tafarkin da suka ɗauka su amince da maganganunsu sai a tafi tare a taimaka musu kafin mu je hutun rabin lokaci zan so kai tsokaci akan rashin ba da wa'adi da kuma rashin bin kadin kuɗaɗe na samar da tsaro da ake ba hausoshin tsaro da ake ganin shi ma tinubu kamar ya dora daga inda buhari ya fara wanda ya zama bakon abu domin wanda suka yi aiki da tinubu yana gwamna a lagos suna cewa har dare yawan lokaci yana zuwa yana sa ido akan ayyukan da yake ba 'yan kwangila su yi amma a wannan karo ba a ji labarin cewa ai yana ɗaukar irin wannan mataki a ɓangaren tsaro a irin dubban miliyan da ake basu ko akan makaman da su suka zama 'yan kwangiloli suke kawa da kansu ko suke nada 'yan kwangiloli da za su iya kawo irin 'yan makaman. Ta kai magana ka ce ya ma samu labarin ya kamata ya kaza a riga an kange shi wanda za su yi ce masa amma ya kamata je ka kaza din ba za su kan shi ba to da ya ce ganin za su faɗa masa cewa ya kamata ka je ka kaza ko kaza ko kuma ya kamata a je waje kaza da kai to an kange shi an mishi komai lafiya lau kaga ba maganan ya fita ya abin nan amma maganan inda za a yaƙi da cin hashi da rasawa ne to kamata ya yi a fidda tsoro ko da su jami'an tsaro ne aka hangi ko kuma aka tsammaci sun dan eh, takura wani abu kamata a bi sawu a karɓa abin da za karɓa na ƙasa. Shirin canji daga gidan kwana ke zo muku daga nan gidan talabijin na wata ta shakallo da kuma gidajen rediyon Vision FM. Za mu je mu dan huta kaɗan idan muka dawo za mu ci gaba da tattaunawa da tsohon ministan samar da wutar lantarki a Najeriya Malam Murtala Ali wanda a yanzu shine babban sakatare na kungiyar nan ta da ta arewa wato ACF sai a dakace mu. caldo leƙa gidajen kowa kowa yana da abin kallo idan ka tambaye shi me yake kallo zai ce ma na gamsu da abin da nake kallo da dai kallon kallo kowa yake yi wa abin kallo amma yanzu shirye-shiryen tashar farin wata sha kallo ya sa kowa na sabunta abin kallo dan ya sha kallo wani mai kallo ya tambaye ni me ake kallo a farin wata sha kallo sai na kalli mai kallo na ce kunna farin wata ka sha kallo domin kalar kallon kallo sai a farin wata sha kallo muna da shirin madafan iko shirin cinnaka shirin kaka tsara kaka shirin idan mikiya shirin zabga zabga ga shirin da da ido ga shirin na zauna bai ga gari ba ga shirin kiri makahon kirma ga shirin kishiya ta kifta gira kana muna da shirin toluwa ka faɗar doro hmm, farin wata sha kallo mai kallo ya kunna ya sha kallo kuma da shirin canji daga gidan kwanaki ke zo muku daga nan gidan talabijin da farin wata shakallo da kuma gidajen radio vision fm ta mutu da muna tsokaci akan matsaloli na cin hanci da rashawa da ya faru a tsohuwar gwamnati ta muhammadu buhari wanda wasu suna ganin cewa matsalar ƙara tsananta ta yi fiye da abin da goodluck jonathan ya yi a lokacin da yana shugaban najeriya kaida da haka to ah, na san dai bata kushe ba ba zan ci ko ta tsananta ko ba tsananta amma dai bata gushe ba kuma matsalar da zama babba a ce shine shi an tsammanci saboda tarihinsa hmm. an tsammanci zai zo ya magance wannan abun dai daga cikin abin da ya ba 'yan najeriya kwarin gwiwa ma na cewa shigo din shine za a mance wayan abubuwan to sakacin da aka yi shine a koda shi ba ruwansa a cikin wani al'amari mutane ke da su an zarge su sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kuma tun yana kan mulki ana faɗa ba a fito an tsawatar ba ba a fito an ja kunnan su ba ba a canja su ba da sauransu to gaskiya magana shine a ko da ba za a ce ya fi wancan lokacin ba a tsammance a kuma wato shi ɗan adam da yake tsammanin shi ya fi yawa akan za a gyara yanzu ba a yi ba to zai fi cutarwa zai fi damun mutane kuma babban illan wannan ma ne da yake an ɗauki an ɗauki wato mutane sun sa hankali sun tsammanci cewa nan za ta suka ɗauki wato ba haƙƙi ba suka amince cewa in ya zo zai yi kuma bai yin ba zai sai nan gaba duk kimar kan aka ɗauka sai a ga kamar kai ɗin ma an kawo ka zai zama irin wancan ɗin ne to shine hatsarin wannan babba an tsammanci ka zo za ka yi ba ka yi ba kuma aka tsammanin ma abin ya mafi haka muni to ko da bai haka muni ba za ga cewa mutane tsammanin su ko kuma ga zahiri gare su za su kuma haka muni din amma wani abin da ka faɗa yanzu wanda lalle zai iya damuwar al'umma shine ina da shugaba buhari zo da kwarjini da amincewa da ya samu wurin jama'a saboda natsatsen shi da shi da yana mulkin soji an ɗauka cewa zai zo shi abubuwa na nuna shahara amma yanzu duk da aka ga mutum da kirki mm. ko da wata kima ko ke da tsantseni yanzu 'yan kasa ba nan ne su yadda da shi ba irin tun da buhari kamar ya riga ya gurɓata ruwan yanzu dai sai dai duk wanda ya zo ya zo sai an gani sanar za a iya da ko haka ne abin da ke wara kenan wannan babban matsala ce don yanzu duk ka duk tsarinka in ka zo sai a ce ai dukkan wajen ce to amma kuma wani abun ban mamaki shi buhari da ke da tsantseni a tarihin shi aka zaɓe shi bula ahmed tinubu da takaddama da rigingimu da kace na ce babu daɗi aka je zaɓo shi mm. ashe kamar yanzu babu tabbas ma me 'yan ƙasa za su iya tabbatar da zai waru bisa ga tarihin ƙasar in ka dubi abubuwan da shi tinubu ya fara yanzu a cikin shekararsa ta farko maganar jayeman petro nan da aka eh, rantsar da shi daga wannan ranar wahalolin ƙasa suka ta karuwa ninkin ba ninkin ana ta alƙawari cewa aljanna za ta zo nan gaba ba da jima ba a tsayin eh. hakuri a tsayin hakuri mm. ko irin wannan hakurin aikin wahalolin da aka gani lokacin buhari mm. shi ma a wannan irin hakan ne mm. kana ga za a samu canji bisa ga wannan lalurorin guda biyu kuwa yawa to kaga tsammanin farko da aka yi magana cewa tsammani aka yi cewa wannan ya zo zafi da mulkin wahala aga bai haka din ba sai zama cewa to yanzu an cire wancan a cikin ma'auni yanzu kan kowa ya ma zai zo fidda mu da cikin wahalar nan yanzu saka dukkanka duk munin ka ba shine ishu ba shine matsalar ba matsalar shine shin zaka iya sai ka fara duba wato kwazo da kokarin yi ba magana ko kana da tsafta ko baka da tsafta ba aka zo aka yi wannan zaben da aka yi kuma aka zo aka shiga wannan rubu wato abu na kasar da shine gyaran fa da za a yi ba magana ma waye da gyaran nan ba yanzu magana ya za a gyaran nan ne jam'iyyun na siyasa sun lalace da yake bar su ne zama ta zama ya zama wato ginshiki ko kuma wato faifin da za a ɗora wannan gyaran a kai to su kansu lalatattu ne so ana so a fara gyaran a fara daga jam'iyya jam'iyyar nan ta gyaru ta fi faɗi manufarta da yadda za ta gyara da za ta ba wai wane kowa ne ba mun gane wane kowa ne bai da amfani yanzu idan aka gyara jam'iyya kowa zo zai bi marfata ta jam'iyya to sai a sa a riƙe jam'iyya a haƙƙi a ɗora ga jam'iyya domin yanzu za ka cewa yanzu gwamna na jam'iyya kamar misali a ce na pdp makwabta wannan na pdp na wannan jiha da kuma na kwacinsa na pdp za ka tsarin su ba ɗaya ba ne haka na apc gwamnan wannan jiha na apc da wannan gwamnan na apc duk da jam'iyyar su ɗaya ne za ka tsarin su daban ne manufan su daban ne da sauransu to kaga shi sa abun ya dogara ga waye ne ba wace jam'iyya ba ce to wannan su a ɗan samu gyara na farko shine mataki na farko shine a gyara jam'iyyun nan yadda za su yi tasiri idan su za su sai da hajar in suka kawo wanda ba zai iya kaiwa ba to zai zai sauki a cire shi amma ni kuma sai in ga wata babban matsala ci ne amfani da kuɗi gurin siyasa ba wai manufa ta jam'iyya ba kawai ne zai iya kai gaci hmm. idan al'ummar ƙasa ko 'yan siyasa kamar za su anshi kuɗaɗe gurin delegate hmm. su zaɓi wanda bai cancanta ba ko ɗan ƙasa jam'iyya ta hiddo mai ɗan takarar da bai cancanta ba ya zaɓe shi kawai don abin da aka bashi ina ganin za a kuma yar gadon jiya ko to na ɗaya idan jam'iyyar tana da shugabanci kuma suna so su ma kuma su ɗori a kan mulki to za su ƙoƙari su kawo mutanen da za su ci zaɓe ne ba wanda ya fi kuɗi ba sai su za su amatarwa ai magana da ake na delegate wato su masu zaɓen ɗan takara na jam'iyya a yawanci har ma nuna aka maza ma alfarma ake an ɗauke ka delegate don za ka je ka amsa wani abu to saboda haka daga nan aka mata a fara gyara shi kuma zaɓen cikin gari mutane sun fara ganewa ba an baka indomi an baka ya atamfa an baka meme an zo bayan wata kaɗan komi ya ƙare ko kwana kaɗan abin ya ƙare kuma baka iya tadda kowa baka iya magana da kowa ga shi yanzu an shiga halin haulayi so ina ga mutane sun fara ganewa wannan ba zai ɗore ba ba da kuɗi a zaɓe ba zai ɗore ba amma na jam'iyya an gyara ta shugaban jam'iyya suka san cewa in suka kuskure suka faɗi zaɓe to zai cutar da su to za su kuri su tabbatar cewa wanda suka zaɓi dan takara sai zama cewa an kula da su da sauransu so maganar kuɗin zai iya raguwa to amma in ya ragu hmm. magana shine waɗanda suka yi handama da baba babakere akan dukiyar jama'a hmm. idan ba a bi su aka yi masu shari'a aka hukunta su ba ko kuma in ba a daina yin hukunci a je gaba a warware hukuncin nan ba hmm. kamar yadda buhari ya yi an ɗaure gwamnoni guda biyu bisa ga laifuka har kotun koli aka je ka je dubi dargar da ake yi kafin ma a kai mutum amma kai wurin binciken ma hmm. efcc ma har ta yi binciken hmm. har aka kai mataki na kotu ta koli aka amince mutane gwamnonin nan da jole inyame da yoshua dare aka sallama su aka ce an yahe musu hmm. to idan ba a hukunta waɗanda suka yi barna ga duki al'ummar najeriya kana jin za a daina cin hanci shawa kuwa gaskiya ba za a daina ba tunda babu wani babu wani kunci ba za a daina ba ka wannan na ga an yi babban kuskure banda shi kuma mutane suna gani mutane ma suna ganin cewa idan ma kai bai wuce a ji a ɗaure ka shekara ɗaya ko biyu ba ka dawo ka ci gaba cin garaɓa saka da sauransu ga wanda ba su da imani kenan to amma gaskiyar magana ne ai ƙasa gaba ɗaya ba doka ba ƙasa kamata ya yi yadda kowa aka bashi mulki zai zo ya rubuta a rubuce ga abin da ya mallaka kuma in ka cika mallakar nan a je a bincika a tabbatar haka ne don suka rubuta ƙarya tun daga nan su rubuta ƙarya su ce suna da kaza suna da kaza bayan ba su da shi to in aka bincika aka tabbatar kana da wannan sune kayan naka to ka cancanta baka mulki in ka gama kuma da a sake dubawa da me da ka gama sannan ina ga ba wai kai kaɗai ba har iyalinka waɗakin ko matarka ko uwa ko ‘ya'ya da sauransu bai yiwa ɗanka na makaranta a ce da kuɗi kaza kaza a asusun ajiyarsa wa ba shi amma kuma wasu 'yan siyasar eh. suna ɓoye ƙaddarorinsu ta amfani da sunaye waɗansu na boge domin dai su kaucewa irin bincike irin wanda kake wannan ma yana wannan ma ba zai dore ba abin da sai yanzu da yawa sai an zo a kasa karɓar abin hannun mutanen wasu kan ba wasu dukiyoyinsu in sun gama sun fito a yi ta rigima wajen karɓa akwai akwai irin wannan kesa ah, da dama an gama an ce ga wani ɗaya amini na ne gashi a jiyarmu sai ya gama ya zo a ce ba naka ba ne da sauransu so mutane za su koyi hankali a wannan kamar misali sa dan kamar magana sa dan gida ne a shugabanci ka so ka shugaba na waje ka sa dan gidanka eh, ai an gani matawa yake karshen ta to wannan duk wato abu ne na ina ga da ba su dore ba so ba abin damuwa bane su kaman yadda a ce kasar ba ta da rike da hukunci in aka yi in kai abu tabbata za a hukunta ka idan muka dubi yaƙi da cin hanci sha lokacin Buhari da lokacin eh, Bola Ahmed Tinubu hmm. sai a ga kamar kusan ɗaya ne domin eh, shi Tinubu da ake tsammanin zai wani abu ya bambanta da buhari sai ga ya zo ya ɗora mutane suka shugabanci majalisa kai tsaye kuma ɗaya daga cikinsu ana zargin shi da yin badakala daban-daban duk inda ya aiki ana zargin da badakala a cikin gwamnatin ma ta uh, tinubu a yanzu akwai da ana tuhumar su a efcc akan badakala amma suna nan suna aiki a matsayinsu na ministoci maganar shari'a ma an dangane ta suna walwalarsu yadda suka ga dama Eh, wannan bai kawo matsala cewa najeriya har yanzu ba ta tsallake kangi na cin hanci rashawa ba kenan a tsallake ba mu tsallake ba amma kuma an kana so kai adalci gaskiya wannan gwamnatin ta ma fi dan kazar kazar domin ana a wannan gwamnatin an ga minista an ce ta ta kudi kuɗi kaza kaza an dakatar da ita da mutane suka yi ihu suka cara aka dakatar da ita har ba ta koma ba ko ba haka bane akwai kuma a raga ɗaya biyu hakan nan a ce an ga matsala kaga an magana an inda aka ihu shugaban ƙasa zai ce to a bincika da sauransu ba ka saban da yadda aka yi da duk ihun ka duk magana ka cewa wane na kaza sauransu ba da saurare ka sai yanzu ake binciken wasu su wato gwamnatin Buhari kunnen kashi gare ta ba ta ji ba ruwanta da abin da za ci mm-hmm. to amma shi kan shi tunubu mm. da kila yana da kunne na fata fata mm. wasu na ganin cewa akwai wasu abubuwa da ake yi kuma ana korafi a kansu amma bai komai ba mu ɗauka maganar rarraba mukamai mm. a yankin shi na kudu maso yammacin najeriya mm. ƙungiyar musulmi masu rajin kare haƙoƙin musulmi a wannan yankin sun fito sun koka cewa sun ta da mota amma ta baɗa musu ƙura ta wuce mm. suna ganin cewa ba a musu adalci ba su yi ta tsuwa cewa mukamai da dama ya bai waɗansu wanda ba ma addinin su ɗaya ba ko ba su ma goya masa baya ba lokacin ana fafikar su suka yi hmm. amma har yanzu babu alamar za a yi wani abu canji a kan wannan hmm. haka ma wasu bangarori na arewacin najeriya su ma ana kuka hmm. cewa mukaman da aka ba su mukamai ne kawai na domin tilasta kundin tsarin mulki ya ce a yi amma inda ake ganin za a iya yin abu na soya ƙasar eh, inda kuɗaɗe suke kamar ba a ba su bangare aka ba wannan shi ya zama irin abin da shi ma buhari ya wanda shi ma an zarge shi da nuna bambanci da son yan uwansa ko mukaramansa ko aminansa a wurin mulkin kasa eto eh amma akwai bambanci shi buhari wanda suka zaɓe su suka zabe shi ko kuma daga cikin waɗanda suka zaɓe shi ya kyautata ma in ya tura kiran kenan shi ko wannan wanda ba kyautata masa bai jawo jiki saboda haka da siyasa ce kuma za a kai gagaci na ga babu matsala wanda suka taimaka ko suka suka mika hannu aka taimaka Eh, kuma aka ba aka cutar da su ko kuma ba ba musu gwamgwame ba su za su fito daga baya su zo su abin saboda kan yana ga wannan ba matsala ba ce tafiya ce in Allah kai mu saboda ita daɗin gobe ka ce saurin zuwa ko eh. za a kai ga lokacin da za a zo ka ce to bismillah malam ka taimaka mun ka ce a to ai kaza kaza ba ai ba sauransu kamar shi shugaba Buhari mm-hmm. an ce ya gina kudancin Najeriya fiye da yadda gina arewa arewa da nan ya fito ko nan ne mafi yawan da ya samu kamar hanyar abuja zuwa kaduna hmm. kaduna zuwa kano kano zuwa katsina ma garin su da dai hmm. sauransu hanyoyin hanya kawai an zo an kasa yin ta duk da wato takwas da aka yi madalla da samu kamar da muka faɗa ne cewa ba ba sa ido ga waɗanda suke abubuwa kamar shi fashola shi yau ɗin a ma'aikatar ayyuka kuma fashola yana cikin mutanen da suka ƙi tsawaran kowa ko ba wanda ya ja mai kunne yi abin da ya ga dama labarin da muke ji hanyar kaduna zuwa abuja zuwa kano in ba ma dan shi abba kyari marigayi ba da wasu yan kwangila masu yawo da bokiti da baro aka kawo su gyara hanyar shi ne ya dage lalle lalle sai an sa kamfanin da ke kamar julius baga din su amma da an ba da ibadan lagos an ba julius baga nan ku za ka samu yan gutsun kamfanin aka ba su daga abuja zuwa kano sau haka rashin sa ido ne ya kawo wannan muna ga ba wai yayi ne da gangan don a ki a wannan a fifita kudu a kan arewa a to wasu na gan da gangan ne domin tashinsa na farko da ya baiwa kasafin kudinsa kusan kashi 65 zuwa 70 a kudu ya yi kuma kudu musu matafi cin galaba yan arewa wanda suka tinkare shi aka wannan matsala yan su gargaɗi cewa shi a bar mai kasafin kudinsa haka hmm. to wanda ya fito ne ya faɗi haka bayan yan arewa sun je sun same cewa sun yi ƙididdiga ga abin da kasafin kuɗin ya nuna hmm. kuma ana ana ƙoƙarin a yi kamun kafa domin a aiwatar da shi ai abin da ake tsammani ya yi adalci wa ƙasar ya ce a inda haka ne dole a je a gyara kowane ɓangare ya ji cewa ana yi da shi hmm. amma buhari ya ce a bar musu kasafin su a hakan nan yadda yake wannan ya nuna ba kuskure ba ne kamar bisa ga manufa ne ya yi wannan tsarin ko to in ya haka ma ya kaga shi arewa ɗan gata ne a yi so aka ya yi abin da ya ga dama kuma zai ya samu ya tsere da shi amma shi wannan yawan kuskuren babba akwai matsala eh to amma ana kan hanyar wannan kuskuren domin gashi eh, to akwai matsala Lagos eh. zuwa Kalaba eh, wannan titin ai kaga tiriliyan kusan goma sha shida aka bada ko amma babu hanya ta tiriliyan ɗaya biyu da aka yi a arewacin Najeriya to yanzu aka yi gaci ba matsala ba ce in har ka kai ya kama din za a zo ga zaɓe sai bayanin mai yawa 'yan arewa Mai kuma yake niyya musu da sansu kuma yanzu mutane ba su da alƙawari kawai ba hmm. sai mu gani a ƙasa ne wai yana biki gidan su kare ko hmm. kana ganin tsarin da aka yi lokacin gwamnatin gwamnatocin baya hmm. kamar ta su shaga da su a abace da dai sauransu a lokuta daban-daban an ce duk wani aiki za a yi a cikin ƙasa ana ƙoƙari a tabbatar da an yi kowane ɓangare na najeriya ya ji cewa ana yi da shi hmm. kamar kawai kamfanonin karafa na ƙasa hmm. akwai shi a jos akwai shi a katsina akwai shi a delta akwai shi a Oshogbo da sauransu hmm. wato irin waɗannan ayyuka kowane ɓangare ana tabbatar da an yi shi daidai wa daida to amma a wannan lokacin sai aka kama an aje wannan ba a ma tunanin a yi ɓangaranci wurin gudanar da ayyuka cewa kada a yi wani ɓangare fi wani ko to eh, gaskiya da ba wai daga wannan gwamnatin ba tun daga baya ma a kafin da lokacin gwamnatin aka fara wannan rashin daidaitawa din da sauransu kuma wannan ba zan ɗauki laifin gaba ɗayan ɗora ka caukan kan shugaban ƙasa ba duk kasafin kuɗi a kawo 'yan majalisa suna aiki a kansu so su ya kamata su sa ido suke wakiltar mutane kowane sashe na ƙasar nan yana da wakilansa kuma akwai sanatoci wanda su kuma suna suna wakiltar jihohi su zabar cewa ba a cuce su sosai ba don suka yi shuru aka wuce ko aka ba su dan na goro da sauran suka yi shuru wanda kaga su ma sun zama abin nan an haɗa baki da su kenan ka shugaban kasa yana da dama ya ce gashi yadda yake so amma su kuma dama su ce masa a'a gaskiya wannan abun bai shi ba yanzu matsalar wutar lantarki eh, ta yi katutu a cikin ƙasa najeriya ana kuka ana ganin cewa an kitsa abubuwan da ba daidai ba kuma ga shi ka taɓa minista na samar da wutar lantarki a najeriya shin me ya faru tsakanin lokacin da kai minista wurin magana samar da wuta da abin da aka tsara da yanzu da tinubu yake jajjanye a tallafin da aka sa a ɓangarorin samar da wuta na ƙasa kuma hasali ma dubban miliyoyi da ake ta sawa na dala kowace shekara kowane kasafin kuɗi ba ga abun ya zo bayyana mutanen ƙasa sun ji kuɗaɗen da ake sawa kuma kuɗin sun dawo sun samar da wuta a cikin najeriya ba wato magana wuta tana buƙatar fahimta sosai na ɗaya kula ana magana sa biliyoyin daloli me kuma ake samu da kuɗin shiga daga wutar don muna biyan kuɗin wuta ko to sai a ce an samu kaza ya shigo an kashe kaza sai a gane bambancin da aka samu na biyu akwai magana cin hanci da rashawa maganar wuta yawanci gwamnatoci in aka zo ba maganar wai a samu wutar ba ne maganar kwangilolin da za a bayar ne na siyo transformer na siyo eh, turaka da ake sa wayannan eh, cable cable din da sauransu da a sayan mita da sauransu na ka ba da karfi a na uku tsarin wutar gaba sa gaskiya magana sai an sake duba shi da nake minista muna ana wadatar da ƙasa da megawatt dubu hudu lokacin da aka ce an bayar aka dan samu sauki kafin a fara wannan national integrated power project wato wannan eh, kammalalle ko kuma wadataccen wuta ƙasa gaba ɗaya da sauransu aka yi sai aka yi wani tsari lokacin obasanjo kenan sai aka yi wani tsari da kafin obasanjo zo kashi saba'in cikin ɗari na wuta da ke najeriya daga arewa ake samu su daga dam ɗin kayanji da jaba da shiroro ake samun kutsan haka sai akwai agbin station na agbin da ake samun dan kaɗan sai ƙananan ƙananan injunan ba da wuta da ke ƙasar Niger Delta kafin Obasanjo tafi sai zama cewa kashi saba'in watan ta zo daga iskar gas ne iskar gas na sai da ita ake lokacin da kamfanin gas wato Nigerian gas company ke sayar ma ma'aikatar wuta gas yana sayar musu a santi na Amerika 99 a kasuwa ana sai da ta dala biyu da santi saba'in kaga an samu rangwame da yawa to sai aka ce yau ita kanta kamfanin gas ɗin an an sayar tana hannun 'yan kasuwa ɗan kasuwa zai sai a 99 ne a 99 so in aka sai da shi a daidai kuɗin da ake sayarwa a kasuwa kuma kashi 70 na wutar ƙasar nan tana zuwa daga gas ne dole kuɗin wuta ya tashi amma kafin mu yi sa'a nan eh. mu koma mambila mambila hmm. da kai aka fara tsara magana mambila a ganin ka me ya samu ambulan nan yanzu ba ta hau kusan fiye da shekara ashirin to da yake ni a zangon farko na yawan jami minista ni ne gaske magana ma ne na fara sa hannu akan wannan yarjejeniya da mu da ƙasar china ni na je china muka sa hannu kuma lokacin ana maganan dala amurka biliyan uku biliyan uku uku kuma najeriya za ta ba da kashi sha biyar a wannan kuɗi wato naira miliyan eh, ɗari hudu da hamsin kenan to sai zama ba mun tafi sai labarin ya canja wannan gwamnati ta zo shi ba ta obasanjo tukunna a ce an canja kaza a koma wani gwamnati ta zo sai na kamun ba amma mai da hankali a abun ba ne har daga bana ji abun ya tashi zuwa ya ninka ya zama biliyan shida na dala to kuma dai har yau ba yi ba to inda an yi za a samu ita kaɗai wannan za ta ba da megawatt kusan dubu hudu domin dam dam dam ne guda da ɗan dama za a yi su a yi janaretin to rashin yin irin wayannan na san dai an zo an yi zungero an yi yan wasu ƙananan abubakar da sauransu amma dai ba za su wadatar ba kamar yadda an yi mambilan zai wadatar saka matakan da ya kamata a ɗauka a mai da hankali kuma ba ma kawai a kawo wutar ba ne hmm, raba kansa babbar matsala ce tun da muka tafi tun kafin tafi na san an wato Eh, manya-manyan wayoyi da ke kai wuta daga gombe an ɗauka zuwa adamawa zuwa taraba da gombe an kai turu zuwa maiduguri sannan akwai irin da aka yi akwai nan da kai birnin kebbi wanda tafi hannun jihar da sauransu to irin wannan da an tsaya an mai da hankali gare su sai kuma aka haɗa su ya zama cewa kamar na maiduguri hada shi da yola da sauransu to zai zama an samu sauƙin wadatar da wukanta kuma da inganci yanzu kai kwanan nan aka samu matsala tsakanin jos da bauchi to kan nan suka faɗi gaba ɗaya daga bauchi har can maiduguri yobe borno da borno yobe bauchi gombe adamawa taraba duk ba wuta tuka duka ba wuta saboda haka wato abun ne shi eh, wato hanyoyin yau da bautan ne an iya inganta su a karfafa su yadda su da ci kasa da sauransu ko maganan kuɗi maganan kuɗin wuta wato ba kuɗin ne ke da yawa ba gaskiyar magana a'a dan Najeriya ne bai samun kuɗi wadda da tunan rayuwarsa ma gaba ɗaya da a ce dan Najeriya yana samun kuɗin da ya dace kuɗin mutum da duk abin da za a amfani da shi na wutan nan shigowar shi ake daga waje saka kuɗin da ake biya a ce maka yanzu in aka mai da naira ɗari biyu da ashirin da biyar nan da ake cewa na na na kilowatt na ban a in ka mai da shi cikin dala sai gaba kuɗi ne mai yawa ba to amma don me mm. za a rika kwatanta ko kiyasta saboda duk abin da ake amfani da su eh, amma su ake ciki amma kuma karfin kuɗi da hanyar samun kuɗi na ɗan Najeriya ya bambanta na matsala nan matsala take dan najeriya bai samu kuɗin da suka wadace shi daidai da ciki kenan dole ne sai an yi aiki kan magana tattalin arzikin najeriya dan najeriya zama ya wadata ya zama shine za a rika magana a kimanta shi da na amerika ko na germany ko na kaza amma baiwa dan amerika na karɓan dala dubu ɗaya dan najeriya na karɓan dala talatin a ce kuma wai za a kimanta yadda za su kashe kuɗi tare baiwa to ina matsalar cin hanci rasha ta shigo ta yi katutu ta hana wadata wutar lantarki a najeriya ko kuma cin more wutar lantarkin za a iya bayarwa. Inda ke mai da hankali shine ba da kwangila ba maganar waya za a yi wutar ta ba. In aka samu dan ta kwangila ke samu a ci a cin hanci da rashawa. Saboda da za a mai da hankali ga me za a yi a wutar ta wadata ba a da me za a siyo ba to ina ga da zai fi taimakawa. Amma ko lokacin da Obasanjo yana mulkin ƙasa akwai dala biliyan goma sha shida mm. da aka ce an narka a samar da wutar lantarki. Mm. kuma babu labarin kuɗin nan ko ba a a zahiri me kuɗin aka yi da sunan samar da wutar ba shin ita ma a kwance aka yi a kan kwangiloli na kawo a mitoci da transformer da me da me ba wai <clears throat> ba samu da wutar ita kanta ba. Eto, eh kamar yanzu da ministan wuta ya faɗa kwanan nan, na gina cewa an samu wasu kuɗaɗe an aji su account an aji su ko shekara 23 ne ko nawa ne? ko shekara a kasa dai a sa su wato a adanance ana samun riba kai daga gare to in haka aka yi kaga an shirme amma lokacin wasan kamar na baka labarin wannan ingantaccen wuta ta kasa gaba ɗaya kaga an gina papalanto igbin an kara shi daga megawatt ko zan 600 ne zuwa ya zama wajen 2000 an yi sho. sannan akwai delta an yi 415 akwai egypt plant duk an kakkara su so magana daga cikin wannan daga cikin wannan yawa eh, da kuma wannan kamar tura convention an kara na wannan lokaci duka daga ciki ne ba zan ce maka wai cewa duka wannan an yi amfani da su bai dace ba zai yi an yi dan dana ko sama da fadi zai yiwu amma dai gaskiya magana shine ba za a ce ba amfani da su duka ba an dai amfani da su amma daga nan kuma abin da ke so mutane su gane shine kullum a rika cire a kudaden da suke shigowa daga cikin kudin da ake kashewa sai a gane me bambancin abin da ake kashewa don yanzu an ce an kashe biliyan goma a shekara nawa aka samu masu eh, mutane suka biya kudaden wuta su ma a mai da su cikin da a ga nawa ne aka kashe so shi za bambanci ne za a magana ce an kashe kaza ba ga ƙari ba ko ba ga wani inganci ba to yana ganin saboda karancin lokaci nan za mu dasa aya a shirin na canji daga gidan kuwa zai zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata shakallo da kuma gidajen radio vision fm a madadin tsohon ministan samar da wutar lantarki malam murtala aliyu kuma yanzu babban sakatare na kungiyar tawon arewa acf da ni umar faruk musa da na gabatar da na shirin ke muku fata alheri da kasance a cikin koshin lafiya sai wani shirin idan allah ya kai mu huta lafiya